بالله من الشيطان طيب. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد إخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نتكلم يا mulia sejabat madaukacin sarki mai kowa da komai wanda ya tara mu wannan yammaci ta sha ɗaya ga ba ramadan hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in shida a wannan masallaci mai tara albarka masjidul ansar domin ci gaba da karatun tafsirin al mai girma kamar da muka saba Allah subhanahu wa ta'ala ya kora mutum uwa a karatu da ya gabata mun yi bayani cewa annabi musa alaihi salam ya tafi koli sai na don karban littafin karban littafin kafin ya dawo ɗan isra'ila sun koma bautan ɗan mareki tun daga can Allah madaukakin sarki ya sarar da shi ga halin da mutanen ka suke ciki me yasa kai gaugawan zuwa garin da kai annabi Musa alaihi salam ya bar nan ya da gurin mutanen sa ya tare da su suna cikin wannan yanayi na ban takaici sai ya fushi ya zubar da allanansa ya kama gashin kan ɗan uwansa da gemunsa yana ja yana kuma tambayar banu isra'ila me ya kai ku ga wannan hali na bautar ɗan maraki shin allah mahalicci ku bai muku alkawari kyakkyawan alkawari ba shin lokacin alkawari ne ya muku tsawo kuka samu gajiyar hakuri har kuka koma wannan yanayi kai bal ma kuna son Allah ya ci buɗan bakin su banu isra'ila za su ba da uzuri ga annabi musa alaihi salam قالوا قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري قالوا سيسكتي ما أخلفنا موعدك موعدك بملكنا ومصابة الكون كان بإيكم مباح ba da son muka yi wannan laifin da muka yi ba walakin na uzurin na walakinna na mai min na qawm amma da mu an dora mana nauyin laifin ababen kawan waɗansu ne abinda suke so su tabbatarwa a nabi kusa alaihi salam shine ba da gangan suka yi wannan laifin ba sun tattara gwalagwalan mutane tun daga Misira. sun yi so gabar teku ko tsallakin teku an ce musu ba nasu ba ne suna kokarin rabuwa da wannan gwalagwala wanda ke ba nasu ba don kansu shiga haƙƙin mutane wannan a su shi ne dalilin abin da yasa suka bauta ta waɗanda kenan suna gudun fadawa cikin haramun amma sun fada cikin abin da ya haramun shi ne ne shirka ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan uzuri uzuri ne mara karbuwa uzuri ne wahe uzuri ne mai rauni fara da su ka ci cin biri ka ci gila to bai kai ba kai komai ba الإمام الشنقيطي رحمه الله a cikin tafsirin sa abwabul bayan annan yayi karin bayani akan cewa an samu asar sahihi daga Abdullahi ibn Umar irin wannan lokacin da wani mutum daga Iraki ya yi tattaki har cikin garin Madina domin tambayar Sayyidina Umar wata tambaya yana neman wata fitawa abdullahi ibn umar ya ce me ya kawo ka ya ce ya zo tambaya me ce ce tambayar ka ya ce mutumin da sauro ya zauna akan tufafinsa garin kashewa sai jinin sauran ya fantsama a cikin tufafinsa shin zai iya sallah da wannan tufafin shi ne abdullahi ibn umar ya fashe da dariya su sahabbansa ku kalli mutumin da ya taho daga iraki inda aka kashe aka zubar da jinin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hussein radiyallahu anhu ko zubar da jinin mutum ba kai shi abu dai komai ba jinin sauro kuma shine damu a gurin ku? tudurin da wannan mutane ke. kun bar haramun kun koma shirka me kuka yi ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدرناها sai aka haka rami aka ce mu zuba gunagunan nan ciki muka zuba ciki aka kona su suka narke fa kazalika al-sabiri shi kuma samiri Musa ibn Zafar al sabiri shi kuma sun yi zo yadda ya fito baya daga takon dokin mala'ika Jibril alaihi salam ya hura masa daga nan kawai sai kama wannan sai kama ihu yana kara wannan bayanin ya zo cikin suratul a'raf inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار sai mutanen annabi Musa bayan ya tafi kore sai na karbo a taura sai suka riki dan baraki jasadan mai jiki ana akwai malaman tafsirin da suka ci. jikin daga baya ba wai ba wai gwalagwalar ne ba ba wai zinari ne ba a'a tunda Allah ya ce jasadan wato ainihin jikin ɗan ya koma san lahu kuwa amma yana da ƙara yana wani ihu irin na shanu na فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فأخرج لهم عجلا sai Musa Samiri ya fitar musu da maraki jasadan mai ciki na rukuwa mai kara wato yadda suka sana tashi shine tun da gwal ne sai suka sana'anta shi suka bubbuge shi aka fitar masa da ido aka fitar masa da kunne da baki da komai da kuma har da wutsiya ya shashafa masa ababa da kyalli ya ajiye shi da yake ya ɗebi wannan turbayan ya zuba masa ya ce ya yi kuka kawai sai ya kama kuka faƙaru sai banu isra'ila suka ce haza ila uku yanzu wannan shi da allah shi na wa ilahu musa musa ma da ya bar nan ya je neman wani allah ya yi mantuwa ne ga allah shi na fanasi ya manta cewa yana tare da allah anan yadda neman wani allah da ba wato azalmabi da cikin irin isra'ila inda ma ya tsaya a kansu abin da sauki ku ce wannan shi da allah sannan annabin Allah manzon Allah da Allah ya turo shi gare ku ji shi ma Allah sai wata ai sun gama da shi mutumin da ya zo loran ƙasa ba gida don tabbatar da tauhidi ce Allah shi da malaki shanu dama shi wannan Musa Sadiri an ce can dama shi mai bautar sa ne san bautar sa ba wai ba wai Indiyawa da suka so ma yanzu ba can zamanin da Musa Sadiri mai bautar sa ne ya zo ya imani da annabi musa alaihi salam amma da ta haka daga baya sai ya koma gidan jiya Asala ya rauna afala ya rauna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a Allah ya ce afala ya rauna afala ya rauna shin waɗannan bazin Isra'ila ba sa gani ne ba su da hankali ne ba sa tunani ne Allah ya a ilaihim qawlan cewar wannan malakin nasu baya iya magana in ka tambaye shi baya amsawa abin da iya kawai shi ne kuka su masu bautan suna magana amma dan malakin baya magana wala yamliku lahum darran wala naf'a kuma ya mallaki wani abu mai cutar da su ba ba zai iya amfanar da su an da za ka ɗauki inda za ka ɗauki guduma ka rugurguza shi ba zai iya kare kanshi ba an da za ka je ka roƙe shi ya baka kuɗi ba zai iya bayarwa ba ya baka lafiya ba zai bayarwa. wanda zai iya amfanar kansa ko ya kare kansa daga wata cuta kai da kafin shi karfi tsira shi ka ajiye shi kuma za ka ce shi ne Allah ka wannan ya yi daidai da inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cikin suratul a'raf alam yarau annahu la yukallimu haka ne ko wala yahdihim sabila ya yarau shi ba sa ganin annahu la yukallimuhum cewar shi baya iya magana da su wala rage lahum نعم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين kuma bai iya shirya da su ta farki madaidaici ka duk wani mai hankali mai tunani ya san cewa gunki ba abin bauta ba ne duk wani mai bautan gunki mai wauta ne mara hankali mara dabara irin mutanen jahiliya jahiliya komai ma ma sai su bari shi Allah mutum sai ya zo ya ɗauki gurasa sai ya tsara ya sarrafa gurasa ya mai da shi gunki ya aiki idan yin wasu dame shi wai Allah shi ke ma idan yin wasu dame shi ya cinye kayan shi yi wannan a jahiliya wannan ya tuno min da wani sahabi da ake kiransa Rashid ibn Abdullah As-Sulami Rashid ibn Abdullah As-Sulami sahabi amma kuma a jahiliya shi yana tare da kabilar Huzai wanda suke da wani gunkin su sunan gunkin su suwa suna da gunkin suwa mutane suna zuwa daga gurare daga ƙauyuka don su bautata wa wannan suwa a ƙararsa ana kawo kyaututtuka da dabbobi da menene duk a kawo suwa shi ma yana girmama masuwa. ranar sai ya ɗauko abinci ya ɗauko kurasa ya ɗauko nono ya ajiye a gaban suwa ya ce shi zai tafi kasuwa ya dawo kafin ya dawo ya tabbata ya gama cinye wannan kurasa ya tafi kafin ya dawo sai aka samu dila wanda ya zo cinye masa wannan gurasa shi bai iya kare ba ya zo ya shanye masa wannan raunin shi bai iya kare ba ƙarshen ta sai ya hau kan wannan gunkin ya daga kafa yana zuba mai tunani kawai sai rashin ya dawo ya tarar da wannan dila akan allansa kuma ba komai yake ba tsari yake kwararawa a kansu sai tsaya turus yana ta kallo daga ƙarshe kawai sai fara zargin kansa wannan ai ba fi wannan gunki ba ba laifin wannan gunki ba ne ba laifin jila ba ne laifin mai bautan gunki sai ya yi waka ya ce a rabbul ya bulu sa'adatu da wasiri لقد ظل من قالت عليه تعالي فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو الغني إيه wannan wake cewar Allah da gila zai hau kansa ya suke mai fitsari kuma bai iya hanawa ce kai wannan Allah ya wulakanta inda Allah ne da gaske da ya kare kansa inda Allah ne da gaske da ya kare kansa amma babu alkhairi ga Allah da bai iya samun biyan bukata da kansa bai iya kare kare kansa saboda haka ya yanke hukunci ya barranta da dukkan wani gunki a doron kasa ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala mai galaba mai galaba mai yana barin gurin sai gurin masu Allah sallallahu alaihi wasallam yana rike da gidansa yana zuwa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ganin shi sai Manzala sallallahu alaihi wasallam wannan ya ce ya zo musulunta ya zo ya fashi labarin abin da ya faru da Allah sa kakkaf ya buya Manzala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce to me kake so ya ce na zo da musulunta ya ba bashi kalmar shahada ya musulunta sai ya ce to me sunan ka gada yace sunansa gawi ibnu bali gawi ibnu bali gawi min al-riwaya fatacce dan azzali a a jahiliya ayi abubuwa sosai to manzala sallallahu alaihi wasallam yace yace to wannan wannan dalar taka kuma me sunanta yake sunanta rashid yake kai ne rashin ba kai ne rashin wannan dalar ita ce vali kai sunanka Rashid ibn Abdullahi Sulami to irin abubuwa da aka yi da rashin hankali a jahiliya ce duk wani annabin Allah da Allah ya turo shi duniya sai da ya bi wannan logic din da tabbatarwa mutanen su da abin bautan gaskiya annabi Ibrahim alaihi salam iya daga cikin waɗanda suka yi wannan gwagwarmaya ya zo ya tarar da dukkan mutanen garin sa gudun gunsu shi kadai da su ya fara wa'azi da mahaifinsa ya abaci ce ya kai mahaifina lima ta abu da ba ya yasma wa yi kusur wa la a kashe ba. me yasa kike bautatawa abin da baya ci baya gani baya mallaka maka komai baya wata wadatar da kai komai ya fuskanci mutanensa iya tambayar su a yasma'unakum istada'u a yasma'unakum istad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun shin lokacin da kuke kiran waɗannan gumakan naku suna jin ku ne suna jin ku ne ko suna amfanar da ku suna tunkar da ku ka san wautar yin wannan mutane suke ce wanda na aba'ana na hali wajen na aba'ana aba'ana ka zalika kai fa haka muka tarar da iyaye da kakanni suna yi dole mu bi haka jama'a kun sun muna don wannan matsalar hali gargajiyanci haka muka tarar da iyaye kakanni mu ba za mu canza ba me amfanin hankalin da Allah ya ba su shi yasa Allah ya wautar da mutanen da da awa awalau kana abahum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun kai ka san cewa iyaye da kakanni wataƙila ba su da hankali ba su da ilimi ba su shiryu ba to shi kenan tunda da su za su shiga wuta kai ma sai ka zaki shiga wuta ba daidai ba ne ka ce na tarar da mahaifi na yana kan abu za shi nema shi zai mana kowa ya bude idan shi Allah ya ba ka kwakwalwa kamar yadda ya bai wa kowa kwakwalwa kuma wallahi bai ba ka kwakwalwa don ka ajiye ka da wani ba ya ba ka don yi amfani da ita ka zaɓi abin da ya fi dacewa wannan wannan irin manhajar mutanen daji idan aka zo ana karanta musu shiriya ta Allah subhanahu wa ta'ala sai su toshe kunnuwansu don su ba sa son wani sabon abu sai na da da suke da shi ya azu a sabi a hu fi a zane annabi ibrahim alaihi salam yayi wa'azi wa mutanen sa ya yayi yayi yayi sun cewa mutanen sa ba ci ran nan za su tafi bi kawai sai ya dauki kakari sai ya karkarya farko tukunna an ce tashi mutum sai ce inni sabi yau ranar bikinsu ne inda za a je a yi shirka a yanka dabbobi a baiwa kuma mata da sauransu a shakiya a yi baɗala a za a je aka ce annabi ibrahim ya taso tafi. sai ce shi ba ba da lafiya kuma yana da lafiya shi karin nan ma malaman su da suke ce ba ƙarya yi ba wannan tauriya ne fa kala inni saqi wannan tauriya ne da suka tafi wajen bikin su kafin su dawo sai ya karkarya dukkan gumakansu sai ya bar babban guda ɗaya ya rata masa da suna dawowa man fa'ala hadha bi alihatina innahu la kana zalimi wane ne ya aikata wannan danyen aiki da allolin mu kai wannan zalimi sai wasu mutane suka ce sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani matashi wani saurayi yana aibanta su ana kiransa ibrahim kace to maza maza a taho da shi fa ki bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun ku taho da shi mutane su yi shaida a kansa idan suka yi shaida a kansa bukatun sa a bushe shi abin da musu kai masu sai aka taho da annabi ibrahim alaihi salam a anta fa'alta hadha bi adihatina ya ibrahim kai da ka aikata wannan danyin aiki ka farfasa mana allolin mu ya fi ibrahim yace a a shi ba shi bane nan ba ka ce ba ƙarya yi ba bal fa'alahu kabiruhum hadha ce wannan kadin gunkin shine ya ce wannan ƙananan kashi ana ce da zakatori a wurinsa fasaluhu in kanu yamtiqun ku tambaye su idan za su iya ba ku amsa anan ne ba kaga Ibrahim ya alaihi salam ya ba su amsa ta logic ku tambaye su su ba ku amsa ثم نفسوا ثم رجعوا ila anfusihim ko faraja'u ila anfusihim qalu innakum antum adh-dhalimun sai suka koma ka ga su suna zargin su cewa waɗannan su da zalimai su suka zalunci ƙanana to Allah ke zumma duk su rabu rubuci dan lokaci kaɗan ne su ya dawo yanzu kuma sun sake koma cikin su da su sai da kada alimta ma ha'ula ilan tukun ai kai Ibrahim ta sani kai ka san waɗannan ba sa magana ka ce mu tambaye su kai ka san ba sa magana za ka ce mu tambaye su annabi Ibrahim ya samu gaba sai ce a nan sa ku da dole la ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum qul lakum biyu lima ta'buduna min dunillah ta ta'qilun yanzu za ku bauta sama abin da baya an farar da komai ba ya iya cutar da ku komai yace kirkire ku abin kuka yi ya munana ba ku da hankali ne daga nan kawai suka ce ku shi kiran kawai aka yaron da ko da shi azu harriquhu wa sulu alihatakum in kuntum fara da saboda haka gurare da dama cikin alkur'ani mai girma Za ka samu ana Allah wata a yana kafa wannan gunja kan cewa abinda za ka bautatawa koma bayan Allah ka tabbata cewa baya jin maganarka baya ganinka baya iya jan bukatarka baya iya kare ka daga wata cuta shi kanshi baya iya amfanar kansa Allah ya afala ya rauna Allah ya rji'u ilaykum qawlan wala yamliku lakum darran wala nafa'a shin ba sa ganin wannan damarakin nasu baya iya maida musu magana in kika tambaye shi kuma bai kuma bai mallaki wata cutarwa gare su ba ballantana wata amfanin al-imam ar-razi fakhruddin ar-razi cikin tafsirinsa معالم الخير tanzil التنزيل معالم tanzil yana cewa a nan wannan gunkin nasu ɗan malakin nasu Allah madaukin sarki ya sufanta shi da sufofi guda na farko baya mai da magana na biyu baya cutarwa na uku baya amfanarwa inda a ce wannan dan maraki yana mai da musu magana to wannan ba zai bai da shi Allah ba zai ba su tikitin cancantar su bauta ta masa ba Sabida me saboda Allah madaukakin sarki in ya kawo sharuɗan sa guda uku ya dora su kan juna ya yi adadin wani akan wani wani akan wani to ko da ka zo da guda ɗaya ɗan ba ka zo da duka ba wannan sharaɗi ba zai ba wannan ka'ida ce wurin malaman usul suna cewa al-mashrutu bi sharfin al-mashrutu bi shurutin kathira al-mashrutu bi shurutin kathira sawatu wahidin minha sawatu al-mashrut ma'ana idan aka rasa guda ɗaya daga cikin sauran ma baki ɗaya an rasa sai suka bada misali idan mutum zai ce yanzu idan salla zaidun wa sama wa hajja fa a'tini gairatan wahida idan zai yi azumi yayi sallah ya yi aikin hajji idan har yawa nan guda uku to ka ba shi naira ɗaya sai zai ya zo sai ya yi sallah bai azumi ba bai aikin hajji ba ya cancanci na naira ɗaya saboda ka saboda an ɗaɗɗora su da amma idan za a ba da tafiye a ce idan kwama Zaidu au hajja au sallah ba a asuhi naira ba. idan zaidu ya yi aikin hajji ko ya yi azumi ko ya yi sallah ta ku ba shi naira to a nan yi aikin hajji ko za a ba shi naira saboda mai saboda an ba da zaɓi da saboda haka a nan abinda wanda yake tabbatarwa dole ne abinda ake bautatawa na farko ya iya magana kuma shi ya sa Allah madaukakin sarki iya magana a gurinsa cikin siffar sani kamalar sani ka ce Allah madauki sarki yana magana malam ka sufanta shi da sifa ta kamala ka ce kuma Allah baya magana irin jahmiyawa da mu'tazilawa to malam nan ka ta Allah subhanahu wa ta'ala da sifa ta tawaya malam ko uban mutum da aka ci kurma ne bebe ne baya magana baya ci mana an gama ci ballantana Allah madauki sarki mahalicin duniya yana magana ya yi magana da annabi musa sunansa a taura da annabi isa sunansa jina da annabi dawud sunansa zabura da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunansa alqur'ani yanzu ma da babu annabawa yana magana har gobe kiyama yana magana wannan ne sifar da Allah subhanahu wa ta'ala shi sai yanzu mu'tazilawa akwai ayoyin alqur'ani mai girma suka burda su ne suka gaya Allah ya wa kallama Allah Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa magana taklima da ta'kid amma sai su zo su juya su ce wa kallama Allah Musa wa kallama Allah wa kallama Allah Musa taklima ma'ana annabi Musa ne ya magana da Allah wacce Allah ne ya magana to maganin waɗannan suka ce ولما جاء فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه wa ma da cin sa ne magana shi a ba ne ko sai magana a ga sai su shiru ba su ba saboda haka mana ce cin hadu sunna da jama'a su tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala da irin ko bi na kamala kenan duk abin da za a ce Allah ne za a bauta masa dole ya zo yana magana yana ci yana gani sannan kuma yana amfanarwa yana cutarwa yana amfanarwa yana cutarwa zai dora masa rashin lafiya cutarwa kenan zai tsora maka musiba cutarwa kenan mana in ka yi ba daidai ba zai yi maganinka wannan shi ne Allah in ka yi daidai kuma ya maka sakayya na'am ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري التي ولقد قال لهم هارون من قبل shi kan shi na alaihi salam lokacin da annabi musa alaihi salam ya cikin karɓar wahayi harun bai zama banza ba bai shuru ba da wannan munkarin da aka yi a gabansa shi ma ya yi iya kokarin sa ya cewa ya hada Allah ya ce wala qad qala lakum harun min qabl ma'ana hakika annabi harun alaihi salam ya ga musu gabanin dawowar annabi musa alaihi salam ya qaumi ya ku mutane na banu isra'ila innama futintum bi wannan lamarin ba fitina ce jarabawa ce ke kawo dan ya gane masu imani da su sai ya turo muku da wannan mutumin wanda baya tsoron Allah wanda mushriki ne sai ya kawo muku wannan shirka to sai suka dage wa'ansu suka bi shi wasu kuma su bi shi wasu suna bautata Allah subhanahu wataala shi kadai wasu kuma suna bautata Allah ne wa inda rabbakum ar-rahman amma gaskiyar lamari ubangiji ku shiga Allah ne yawan rahma wanda ya baiwa annabi Musa nasara akan mafafa wanda ya kubutar da ku ya tsirantar da ku da ku da annabi Musa alaihi salam kuka tsallaka ce wannan shine Allah fattabi'uni saboda haka ku bi ni wa atiyu amri ku yi da'a ga nabi na قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قالوا سيسكت النبي هارون ما يمس لن نبرح عليه عاكفين ba za mu kushe ba muna masu dukufa a kan bautan wannan ɗan shi ne ba za mu kushe ba muna masu dukufa akan bautar wannan lamarin duk ufa ma a fina. daga nan ka samu itikafi ai in ka shiga itikafi ba duk ufa kake kana ibada ba kana fita daga masallaci ba ka fita sai da wata larura to su ma haka za su dukufa su ma haka za su dukufa suna fofita wannan lamarin ko gaggautawa ba sa yi hatta yarji a ilaina musa mu ci gaba da bautar har sai annabi Musa ya dawo ya same mu muna bautawa kan mai shi ma Allah ne ya ci gaba da bautar tare da mu wannan shi ke nuna maka taurin kai da Musa wannan shi ke nuna maka sun fi karfin shi kan shi Haruna da lokacin da annabi Musa alaihi salam ya dawo yana son ya ga laifin dan uwansa Haruna ya bar su suna abin da suka ga dama yana ja masa gashin gemu da gashin kansa yace inda ku su alqawma su mutane da sun karfi na sun mayar ni mai rauni wa kadu ne kuma suna dabda kashe ni ma kafin Allah ya kawo su wala tusmit bi al'ada saboda haka karkasan ya ji abin da ya ga makiya su suna kama da ni suna kokari su kashe ni kuma ka dawo kana can gemu na ka gaban su suna kallo ai sai zama abin da ya cikin su shine shamata bil a'da to annabi Musa alaihi salam ka san fushi ne shi kuma mai yawan fushi in ya sauka yana yana da sauki na kalma hmm. duk da mutumin da yake saurin fushi malam in kai garasan sa in yayi fushi ka bar shi zai gama in ya gama kuma zai zo yana bai da kashi annabi Musa alaihi salam cikin suratul a'raf bayan dan uwan shi ya ba shi wata kusuri sai yake sai sai sai yi addu'a yace rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik ya Allah ya mahalicin ka gafarta mu ka gafarta wa dan uwa na ka shigar da cikin rahmarka da saboda haka bari isra'ila ke nan? daga nan sai annabi musa alaihi salam ya koma kan haruna wato yayi dinda da bangalori guda uku na farko yayi magana da bani isra'ila fa fada alaikum al'azu amartu an yahid alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi nabi yusi ya koma kan dan uwansa haruna ya haruna ya haruna ma mana'aka idra'aytum bad na uku ya koma kan sabili fa ma khaf qala fa ma ya sabi wayannan bangarori guda uku shi ne da su to nan sai koma kan dan uwansa Haruna alaihi salam sai ce قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا قال في النبي موسى Haruna. Ya هارون يا كي هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا me ya hana ka ka kwaɓe su me ya hana ka kai musu wa'azi yayin da ka su sun bata, sun goma fitar ɗan mulki me yasa na barka a cikin su me yasa na sanya wakili a kan su? na Allah tattabi'ani afa'aita amri Allah tattabi'ani ko Allah tattabi'ani riwayoyi ne guda biyu amma ma'anar su ɗaya ma'ana shin ba ka son tadili ne ko kuma a ka yi adafinsa ka yi badaltinsa a kan ma mana'aka ma mana'aka in ra'aituhum bal ma mana'aka an tattabi'a me ya hana ka tadili me ya hana ka ka kasance akan manhaja ta annabci wacce take yaƙi da shirka take tabbatar da tauhidi malaman nahawu sun suka ce wannan Allah wannan laɗin za ki dace, wannan laɗin ƙari ne in ka cire ma ma'anar tana tana ita kama tana tafiya Ma'anar ma'ana kenan ma mana aka yi ibra'aytuhum raddu ma mana aka an tattabi a kaga ka cire laɗin. kuma ma'anar tana ma'ana me hana ka ka fi tafarki ma. suka kawo shawahi da alqur'ani mai girma kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ma mana'aka alla tasjuda id amartu yana magana da Iblis ma mana'aka alla tasjuda is amartu ka cire ladan ka gani ma mana'aka an tasjuda is amartu wannan shine ma'ana me yi hana ka kai su da lokacin da kake ladan kenan za'ida ce domin karfafa magana littafi idan kana son ka tabbatar cewa wannan ladan za'ila ce anan sai ka koma cikin suratul sa'ad Allah madaukakin sarki a gurin mashi da kai sai ya ba sai ce qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya babu la kenan ma'anar wannan inda aka cire la da ma'anar inda aka tabbatar da da duka ɗaya ma'ana mai ya hana ka ya kai ibilisu ka yi sujjada lokacin ka yi sujjada ga abin da na halitta da hannaye na guda biyu lokacin da na umarce ka duka ma'ana su ne kuma ire-iren wannan suna da yawa Qur'ani mai girma li Allah ya alama ahlul kitabi Allah ya qadiruna ala shay'in min fadlillah li ya'lam li ya'lam ahlul kitabi Allah yace fala wa rabbika fala wa rabbika fa wa rabbika fa wa rabbika lan suwani ai باوي با اصل رب من اه رب اجي فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة والسيئة لممونا بنيتشوف الأخذ لم تقلي ديوا سيدي معنى من تنهي معنى من سنة بس يرداك الجلا ولي أبو أشياء القرآن سيادة wai kaji mana ba a da bukatar shi kowane harafi a cikin alkur'ani mai girma mai muhimmanci na gurinsa aluja inda ka kai shi na to ka bar shi a gurin yana da amfaninsa ba abin da za a ce wannan hashun ne an cika ne kawai a amma kana da dama ka ce wannan ce a biyu littaki an zo da shi domin karfafa magana amma ba ziyada ba babu ziyada a ƙur'ani ne amma a harshen larabci a waƙoƙin larabawa akwai jirgin wannan da yawa in ka kira maka ba suna ziyada ai iya daga cikin misalin a ce maka akwai majas alkur'ani ko san majas shek da zan kira majas da hausa majas bari ba ku misali majas yanzu wataƙila lokacin da na fito daga gida ina turuwa sai na haɗu da wani mutum to jirgi mai ƙarfi yanayin sonar sai na ce muku ra'aitu asada ra'aitu yau na yau na ga zaki kuma ban ga zaki ba wa na gani mutum ƙarƙarfa laraba suna wannan kamantawa to akwai wannan usulun a harshen larabci to malamai sai suka zo suka ce akwai majalisa alqur'ani musamman malaman lugha da malaman balaga suka ce akwai majalisi da yawa alqur'ani mai girma su kuma nasansu suna son su ɗaukaka alqur'ani sai su baka misali Allah wata sarki ya ce was'al alqaryata allati kunna fiha wal ayyara allati aqbalna fiha was'al alqarya yanzu ya zaka fassara mu was'al alqarya ka tambi gari ko to yanzu dan Allah mutumin da yake tsaya yana tambayar gari ba hukunta za a dauke shi ba eh kiran me ake nufi was'al ahl al-qarya Kina akwai takdiri a gurin duk wani balaraba in yazo karanta wannan ayar ya ga an karanta was'al al-qarya yana ya san abin da ake yi mutanen al-qarya ne wannan usulubin babu shi a Hausa je ka tambayi da babu shi ma a kowane yare ma a duniya sai larabci kawai wasu adadin kare to sai suka ce wannan sai suka ce akwai majaji alƙur'ani kawai sai dambaruwa ta kauye tsakanin malaman duka da malaman akida malaman akida ba su yarda da wannan ba al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala ya yi littafi su a kan wannan sunansa dar'u ta al-aqli wannan. dar'u ta'arud aqli wan ai bayani akai sosai daga ƙarshe ya zo ya dara a kan cewar akwai wannan usulubin ne a ƙwararri baka yi zaka kore ba kamar yadda aka ce wasu alim ƙarya ire idan su sana dan gewa a ƙwararri mai girma amma ba daidai ba ne ce masa majaji saboda majaji ibtilahi ne kawai wala mu sha bil istilah dan ka gada maka gashi wani abu daban to saboda haka shi ya fi zaben cewa ka ce hadha usulubun arabi wannan usulubi ne na larabci amma sai ka kira shi majas domin a ɗabi'ance abin da ake ce masa majas za ka iya tabbatar da shi daga baya kuma ka koyi shi ba a ƙur'ani ba misali na zo na ce na ga mutum karfi sai ce ra'ayi asada to can an yi masu ce a wallahi ba asada da gani ba ai mutum na gani idan ka ce akwai majasi a ƙur'ani za ka yi wa ƙur'ani irin wannan ka tabbatar da abu ka ja ah, ba haka ake nufi ba abu za ake nufi saboda haka mafi alkhairi a ce akwai wannan usulun alkur'ani amma ba majazi ba ina fata an fahimta Allah tattabi ani shin ba ka son bin farki na afa asai da amiri ko kana son saba umarni na ne menene umarninsa umarninsa lokacin da zai bar su da banu isra'ila zai bar dan wasu haruna da banu isra'ila ya tafi karban taura, ya ce musu ya da duk ya da qala haru da haruna dubni fi hau. ya ce dan awas haruna kame gurbi na a cikin mutane na wa aslih tayyara wa la tattabi sabil al mufsidin karkabi tafarkin mafarkaci umarnin da ya bashi tafin ya tafi shi da yake cewa anan afa asaita amri umarnin nan da ta bata shin ka saba umarnin ne ka tarar da barna baka gyara ba baka bi tafarki na ba ka saba umarni na kana ya ibn um qala ya ibn um la taqul bi lihyati wa la bi ra'si إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال النبي هارون عليه الصلاة والسلام يا ابن أبو أتجد سورة الأعراف يجي قال ابن أم أنكما كما يجي قال يا ابن أم ya kai dan ya kai dan mahaifiyata asali wannan maganar yabna um yabna ummi an gane ko bala ummi ya kai dan mahaifiyata annabi haruna alaihi salam shaqiqin sa ne sai ya danganta shi da mahaifiyarsa me yasa bai danganta shi da mahaifiyarsa? ba don bangaren mahaifiyarsa sai tausayi shi kuma annabi haruna alaihi salam a wannan yanayin da yake ciki an hada da gemunsa a gashin kansa yana bukatar rahama ana jijjiga shi ana jansa yana buƙatar rahama yana buƙatar tausayi saboda kai ce ya fi daɗin ai hadafin ya tsara ya kai dan mahaifiyata kuma jama'a in zaka lura da ciki ya ka duba a dangin ka tsakanin dangin uba da dangin uwa wai fi tausaya da Allah eh a ku faɗi gaskiya mana wallahi dangin uwa can daga kan uwar uwar ta fi tausaya wa ɗaki ba haka mata ba shi Allah ya yi kamar wani iri ne kawai Allah ba kuma bai nashi kawai kawai zafi zafi ne kaushi kaushi ne da saboda haka bai damu ba kuma ba wai ba a san nan bane ai na san nan kamar bai amma shi bai iya irin wannan tausayi ba ba shi da wannan zuciya shi yasa yanzu ya ga dama yana son ka nemi ilimi sai ya harba kansu da abin abin sa ka je ka yi shekara nawa a gurin kana fama kana shan wuya ba ruwan shi shi yana son ka dauka zama namiji da nan gaba amma ita uwa ba za ka iya hmm. kuma idan za a kai ka ita uwa ita ce za ka ta yi nawariyar ka kullum ta yi ta waya a halin da ake ciki wannan dan fa kwana biyu ba a tura masa da kuɗi ba ya kamata a ce an lura ka za ka duk uwa ce to haka idan ka koma dangin uwar ba ta haka sun fi kusantuwa ko da za a ce mahaifinka baya mahaifinka ya bar duniya wa'anda za su ce za su yi claiming cewa ke ɗansu da su da ɗanyi kuma amma duk abin da zai sami kama da wannan ba da zai su na ba su. ka yi rashin lafiya dangi kuwa su kula kana buƙatar makaranta dangi kuwa su kula wannan haka yake jama'a haka yake ana samun daidai ko amma ba su da yawa fara yaba da hon ya ce ya kai ɗan mahaifiyata na ta kudu ta shi haba kamar mai gemu na kar ka riƙi gemu na kar ka kama man gemu na wala da ra'ashe kar ka kama man gashin kai to annan malamai suka ce wannan labarin da Allah ya bayar a cikin wannan aya umarni da kai tsaye ga al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewar kowa ya barge mu shi eh, yi umarni ne kowa ya barge musu ta yaya ya zama umarni ga shi ne khabar ne ana la ta'khudh bil hiyat la ta'khudh bil hiyat kar kama min gemu to wannan labarin da aka bayar cewa aka yi mu mu barge mu istinbatin da imamu shukri rahimahullahu ta'ala yau na ji mamaki wannan istinbatin sai ya koma cikin suratul an'am yace a gurin an jeranta sunayen annabawa a cikin annabawan nan har da annabi haruna alaihi salam da aka rike mai jima Allah ya ce wa min zurriyatihi dawuda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna ba an ce haruna ba to annabawa goma sha takwas ne a cikin wannan ayoyin a jere aka ambace su cikin annabawa 25 cikin Qur'ani 18 duka suna cikin suratul an'am daga ƙarshe ƙarshe Allah madaukin sarki da yi bayani akan su yi bayani akan su yi bayani akan su sai ce ula'ika waɗancan annabawa har da haruna a ciki allabi da hanafa su ne waɗanda Allah ya shirya sai ce fabi huda ko makwatade ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da irin shiriyar su za ka yi koyi ka yi koyi da shiriyarsu shiryarsu wa wa'ancan annabawan ko akwai annabi haruna a cikinsu ko a nan yana da gebu ko bai da gebu to an ce ka yi koyi da gebu ka yi koyi da gebu na annabi haruna a shi sa malamai suka ce malamai fiki da yake suna da basira a cikin almasajiru da shari'iyya akwai shari'u man qablana shari'ar wa'anda suka gabace su kaga anan ta zuka karara ku idan an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi da kansa yayi koyi da annabi Haruna a cikin komai har da gemu to kai kuma wa mu kuma za ka ce mana a kada da ku rasulullahi uswatun hasan mana kyakkyawan abin koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan umarni ne gare shi umarni ne gare mu ka'ida ce ma usuliya كل خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته دولي وتمغنا لأكيد من الله صلى الله عليه وسلم أجد أنه مسلم babban dalili ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa ya ayyuhan nabi aka ce aka kira ba nabi ba to zaka ce idza talaqtumun nisa me yasa ba a ce da shi idza saboda idan aka kira an kira jama'a muna fahimta idan aka kira annabi mu aka kira duk umarnin da aka ba shi ya shafe idza talaqtum an nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna ya ibn umma la ta'khudh bil hilyati wa la bi ra'si ya kai dan mahaifiyata karka kama man gemu na ko gashin kaina in ne khashitu abin da yasa abin da yasa ban ɗebo banu isra'ila na kawo su gurin kafuri sai na aba ga daliliya yana son haɗin kai wai garin neman haɗin kai da ba su in yake inni khashitu an takuna farraqta bayna bani isra'il ai ainihin ina tsoron in waɗansu in kawo su don bani isra'ila sun kasu kashi kashi na farko sun yarda da Allah suna nan kan tabi kashi na biyu su ne waɗanda suke bauta ta mara ɗan malaki yanzu annabi haruna idan zai ɗebe su ya kai su wajen annabi musa suwa zai ƙiba mu'minai musulman zai ƙiba ko masu bautan ɗan mariki za su yada su je ba za su je ba kenan idan zai kai su can to dole zai raba su sai ce ta shi lalle ni ina tsoron an da ta da bai da bani isma'il idan ka dawo ko kuma idan ka ɗebi waɗansu na kai maka saura kuma a baya ai sai san da zaka ce mun me yasa ka raba tsakanin su walam tarkum qawli kuma a lokacin duk bayanin da zan yi ba za ka dakace ni ka na ni wannan kuma yana nuna maka muhimmancin haɗin muhimmancin haɗin da haɗin kai ake samun nasara waɗanda ba mu ba sabalin da yake tsakanin shi a gina wallahi a gina yanzu kiristoci kun san irin sabanin da ke tsakaninsu su ba su dai kawai fada ne ba sa yi ba sa fada amma sabanin da yake tsakanin su yayi muni wallahi baya tsakanin izara da kabila abin da sabanin da ke tsakaninsu su baya tsakanin izara da kabila amma idan aka ce ga musulunci nan a murkushe dukkan su sai su haɗa da yahudi da nasara da kowa da kowa za ka ce ga musulunci da wallahi dukkan su za su haɗa kai kuma da wanda suke samun ƙarfi a kanmu suke mulkushe mu har ina yi musulmi idan suka yarda ranar da suka yarda su yi aiki tare akwai abin da ya haɗa su idan ƙananan masa'il sun raba mu akwai abin da ya haɗa haɗin kai da muke magana ba wai kun da ba haɓa wannan ba a'a yanzu dukkan mu sallolin ba guda biyar muke yi ba akwai mai yi shida rukunan musulunci a gurin ba baki dafa guda biyar bane akwai mai shida rukunan imani a gurin ba baki dafa guda shida bane akwai mai bakwai kaba a gurin mu inda ake da ayi sallah ba guda ɗaya bane akwai mai kaba sani? Mana kan mu hade ke ba asali asali kan mu hade wallahi masu cewa a nan sai a nan a ce za a yi sallama ɗaya ba za a yi sallama biyu ba wallahi sai ke cat da suke je can ka'aba me suke yi wannan bi suke kawai wannan wannan wannan karere mun kago shi ne kawai don mu wallahi mu fata zaman lafiya kuma ba lallai bane dan yin daya yayi daya da yi biyu yayi biyu ce ne idan ya sallama da sallaka ta baci ba ta baci ba sallama kashi hudu sallama kashi hudu a sunna daga salama ta farko ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ya zo cikin masu Abdullah da Mas'ud cikin sunan Abi Dawud da sunan Annasai. wannan shi fi shahara kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawancin rayuwarsa a sallolin sa wannan sallar yake kuma an ka duba yawancin musulmin duniya wannan sallar suke assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko ba ta yi ba kashi da biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah nan bangaren dama ta kara wa barakatu. nan kuma baka kara ba wannan shi ne da biyu shi ma yana da cikin sunan da dawo da Musnad Ahmad shi ma ingantacce in ka ga dama yi na farko in ka ga dama kai na biyu ba shi ke nan ba duka ba manzo Allah yi ba na uku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 wannan shi ne a sunna hadisin da ya zo da wannan ya ce in za ka waiwaya ma ka tasa kashi uku ka ɗauki kashi ɗaya ka zubar da kashi ba haka ba ba haka ba haka idan za ka yi sallama ɗaya haka yi ka je ka kalli hadisi da kyau to wannan hadisi da sallama ɗaya wallahi shi wallahi al'azim hadisin shi da'ifun din ba jiddan jiddan kuma kan za ka yi ba laifi da, sallama fa shi ne ha, fita daga sallah ke kenan kawai ka yi wannan da ka fita daga sallah in kai sallama ka yi sallama kai guda ɗin kai wanda ya yi sallarsa ta inganta so sun da kaji ina fasa sallah ni ba ruwa ba wani tashin hankali ba ne muna buƙatar haɗin kai kuma idan ana maganar haɗin kan mutanen Plateau musulman Plateau wallahi tallahi sun fi bukatar haɗin kai fiye kowa a gurin siyasa suna bukatar haɗin kai a wajen zamantakewa suna bukatar haɗin kai a wajen ci gaban rayuwa an mun hana kai abin da za mu yi haba mu da muke marayu idan mun hana kai akwai abin da ba za mu yi ba wallahi alazim idan mun hana kai za mu wa kanmu kwanta na nan da Allah idan mun haɗa kai wallahi za mu yi wa kanmu wuta za mu yi wa kanmu ruwa za mu yi wa kanmu komai wannan wuya da muke sha ba za mu sha ba Allah ya Allah ya ba mu hadin وصلى الله على wa الكريم wa آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين